A watan Yulin wannan shekara ne dai gwamnatin jihar Filato ta kafa kwamitin don gano wuraren da rikicin ya shafa da zummar mai da waɗanda ke gudun hijira zuwa mahallansu na asali. Ƙananan hukumomin da kwamitin ya yi nazari a kansu sun hada da Jos ta Arewa, Basa, Riyom, Barikin Ladi da Bokos. Da yake miƙa rahoto wa gwamnan jihar Plateau Simon Lalong, shugaban kwamitin Air Vice Marshal Bala ɗan Baba mai ritaya, ya ce bayan sun gana da dukkan masu ruwa da tsaki, sun zaga wuraren da rikicin ya auku, sun kuma karɓi bayanai daga al'ummomin da rikicin ya shafa, sun gano cewa yankuna 115 ne da wasu rigagen Fulani 110 rikicin ya ɗaiɗaita. Shugaban kwamitin ya ce sun gano cewa mutane 1,891 ne suka rasa ransu yayin da ƙauyuka da gonaki 78 ne aka lalata a ƙananan hukumomi biyar ɗin. Mun kira 'yan tsaro mu ce to wannan fa aikin tare da ku za mu yi wanda suke kashe mutane a da nasu kamar kan da haka ya zamfara da kaduna da can sambisa in ba a yi haka ba koma zai wuya kin ga daya duk gidajen su an rusar da su hanyar abincin su ba su da shi so abin da gwamnati za su yi su dan ba su wani abin da za su farfado kamar dan empowerment program dan yawa yara matasa da suke tashi ba aiki a dan koya musu wasu sanaku su sana'a da za su yi amma abin da ba a so shine ka je ka samu filin wani ka kwace da karfi ba a haka kamar ke ne kike da shanu sai wani zai kwace ba a haka kowa ya zo na muso juna na biyu abin da ba naka ba ba naka ba kar ka taba kayan wani in wani abu ya faru akwai akwai ellis wanda ya kamata ku je ku yi kara kar ka ɗauki law in your hands kamar kan da da muke zama dabbobi sun ci kayan gona ka je ka yi mai hangwa ka ga mishi sai a zona a yi magana ba kullum da za a ɗauki adana tsarin juna ba Shugaban kwamitin mai da 'yan gudun hijirar jihar Plateau zuwa wurarensu na ainihi kenan Air Vice Marshal Bala ɗan baba mai ritaya. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda ya karbi rahoton ya bayyana cewa ko a lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo nan jihar Plateau a watan Maris ya ba da tabbacin cewa san ba zai yarda da harkar kwace kasa ba ya kuma yi alkawarin mai da duk waɗanda suka guje wa mahallansu. Gwamnan ya ce wannan ƙoƙari ne ya sa shugaban ƙasa amincewa da kafa rundunar ko ta kwana a Kiran da rundunar 'yan sanda a Shandam da barikin 'yan sandan kwantar da tarzoma a yankin Gashish da ke barikin Ladi. and release the white paper for immediate implementation. Ya ce ina jaddada muku kudirin gwamnati na yin nazarin rahoton da fitar da wani tsari da za mu aiwatar nan ba da jimawa ba don mutunta kowa da yin adalci wa duka. Gwamna Lalon ya kuma yi kira wa jama'a da su guji furta kalaman ƙarya masu tunzurarwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.